قيل ومن مجاهد يا رسول الله قال الذي يعمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا عباد الله هذا الحديث العظيم يبين خطورة المجاهرة بالمعصية وأنها سبب لرفع العافية عن صاحبها وحرمانه من ستر الله ورحمته والمجاهرة بالمعصية على صور كثيرة منها التفاخر بالذنوب والمعاصي ونشر المعاصي عبر الوسائل التواصي والتحدث بما تسر الله على العبد والدعوة إلى المنكر أو التربية للناس صفوة الأعزاء إن الله تعالى ستار يحب الذكر وقد يسر على عبد ذنوبه رحمة به لعله يتوب ويرجع فإذا كشف العبد ستر الله عن نفسي فقد وقد عرض لنفسي فقد عرضها لسخط الله قال بعض السلف من ابتلي بشيء من هذه القضاء وراك فليستتر بستر الله عباد الله إن المهاجرة بالمعاصية آثار خطيرة سقوط حيبة الذنب من القلب وجرات الآخرين على المعصية وانتشار الفساد في المجتمع واستيقاظ العقوبة ورفع الآفية إن المجاهرة ليست مجرد ذنب فردي بل هي إفساد الدم وإفساد عام وتعد على قيم المجتمع وأخلاقه إخوة الإيمان إذا وقعت في ذنب فباب التوبة مفتوح فارجو إلى الله واتصل بستر الله ولا تفضي نفسك واعلموا أن النجاة في التوبة الصادقة وحفظ اللسان والجوارح والبعد عن مواطن الفتن إخوة الأعزاء إن من أعظم ما ينبغي الحذر منه في زماننا هذا نشر المآسي عبر الحواتف أو التفاخر بها أو إعادة نشرها فإن ذلك دافع في المجاهرة بل قد يكون أشد خطرا كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عباد الله استروا على أنفسكم واستغفروا ربكم وأصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله ما بينكم وبين الناس وتمسكوا بحدود الله ولا تعتدوها يقول الله تبارك وتعالى في معظم كتابه إن الذين يحبون أن تشيء الفاشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عباد الله هذه الآية الكريمة نزلت في سياق حادثة عظيمة تبين خطر الكلمة وخطور نشر الشائعات وخاصة ما يتعلق بأراضي العلوم المسمعة عباد الله هل تعلم أن الله تعالى يملكس الوعيد فيه على من يفعل الفاحشة بل تعداه على من يحب الانتشار بين المؤمنين فكيف بمن يسعى لنشرها أو يزوجها أو يعيد نشرها بين الناس إخوة الأعزاء إن إشاعة الفاحشة لها سوء كبير منها نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وتسبي عورات الناس وفدعهم وتداول المقاطع والصوت الفاضحة والحديث في إراد المسلمين بغير حق وتزويج المنكرات وغير وسائل التواصل وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التهذيب فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم كبار الله إن خطور هذا الأمر عظيمة وهو يفصل القلوب ويدعف الإيمان وعدم الثقة بين أفراد المجتمع ويشيع الفساد والانخلاف ويرد صاحبه لعذاب الأليم في الدنيا والآخرة ومن عقوبة الدنيا القلق وضيق الصدر وذهاب البركة وأما في الآخرة فعذاب شديد عند الله إخوة الأعزاء إن الإسلام يدعو إلى الستر لا إلى الفضيحة وإلى الإصلاح إلى الفساد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة حافظوا ألسنتكم وصونوا أقلامكم واتقوا الله فيما تنشرون وتذكروا إن الكلمة أمانة وأن كل ما يكتب أو يقال مسجل عند الله إخوة الإيمان أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمركم الله بذلك فقال إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر اوراقنا وآمن اوراقنا واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طهر قلوبنا واحسن مستمعنا وابحث عنا أن ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا وافز ألسنتنا وجعلنا من الذين يسرون ولا يبدون ويصلحون ولا يفسدون اللهم اصلح احوال المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا يوم الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا في القبر يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم أن الخطبة insha Allah za su yi magana akan masu saƙon Allah a ɓoye kuma su fito fili su bayyana menene hukuncin mutumin da zai saɓa wa Allah a cikin duhun dare ko a cikin ɗaki ko a ofis da saɓa wa Allah kuma ya fito yana bayyana wa duniya cewa ga abin da yi kutubar za ta yi magana akan haɗarin yin haka kutubar ta fara da cewa godiya masu tarin yawa su tabbata da Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da sharrin kawukanmu da kuma sharrin munanan ayyukan da muke aikata dare da rana duk wanda Allah ya shirya da shi ba mai fatar da shi wanda duk Allah ya fatar ba mai shiryar da shi na shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne ko manzon sa ne ira Allah da amincin Allah tabbata ga wannan manzo da iyalan gidansa da duk wanda suka bude kyautatawa har zuwa ranar alkiyama ya ku ‘yan uwa masallata mu ƙara jin tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah cikin sirri da kuma a bayyane musan cewa Allah subhanahu wata'ala yana kallon abin da muke aikatawa domin shi babu abin da ake kira koyayyen abu wajensa shi Allah subhanahu wata'ala ya san halin tururuwa da take kan bakin dutse a cikin duhun dare halin da take ciki ballantana ɗan adam da yake yawo a sararin ƙasa ya ku musulmai masallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin kan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin wa'anda Allah ba zai musu afuwa ba Allah ba zai wa wannan ɗabi'ar afuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a masa afuwa ba shine mai bayyana wa laifin da ya aikata a ɓoye sai ya fito yana gaya wa mutane cewa ga abin da ya sai safai suka ce wane ne wannan sai manzon Allah ya ƙara tafsiri ya ce shi ne mutumin da zai je ya yi ɓarna cikin duhun dare ko ya yi ɓarna a cikin mota mai tinted ko ya yi ɓarna a cikin mota a ofis ko a kasuwa ko a wani lungu da wata ko da wani sannan kuma sai ya fito bayan duk suturar da Allah ya masa bai sa an kama shi ba da kanka sai zo kuma yana gaya wa al'umma cewa na aikata kaza da wacce mun yi kaza da wane mun yi kaza da wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan mutumin ranar da Allah yake afuwa Allah ba zai taba masa afuwa ba dalilin wannan hadisi shine wannan kabiyar da ta faru a satin da ya wuce na wata ya da aka same ta da wani aka samu bidiyo ɗin su yake yawo a kan social media ga barnan da suka aikata sai gashi ana ta yada wannan barna shi yasa wannan kutuba da ta dubi wannan kadiyar shine take jan hankalinmu akan cewa bayyana watan laifi ga duniya ta sani to ya fi muni so da haka wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama mai bayyana laifi to Allah subhanahu wataala ba zai masa afuwa ba Allah ba zai masa rahama ba Allah subhanahu wataala kuma zai sitirta shi ba a wannan rana ya kai wanda yake sako kuma yake zuwa yake bayyana wa mutane bayyana sako yana daga cikin watan nuna cewa mutum ba shi da kunya tsararre ne kuma tantiri ne ka je ka yi laifi ka saba wa Allah a koye Allah ya suturta ka ba wanda ya ganka ba wanda ya kama ka ka fito fili ka zo kana gaya mutane kai da kanka ko kuma su dauki abin da kai su duniya cewa ga abin da kai ya ku ɗan uwa masallata mu san cewa Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin siffarsa mai sifirta musulmi duk abin da muke yi a koye wallahi Allah na sifirta mu kuma Allah na san idan bawaye laifi a sifirta shi shi yasa ma a shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala ce mazinaci idan kuka kama shi sai an kawo shaidu hudu kuma shaidu din nan nagartattun mutane su za su zo su ba da wannan shaida wanda tun da aka saukar da wannan aya har zuwa da yau ba taɓa samun shaidu hudu tun daga zamanin manzan Allah sun kama muzulaci ba malamai suka ce hikimar wannan shine Allah na san idan aka kama masu laifi in dai suka tuba to ba sai an gufanar da su gaban alƙali ba ya ku ɗan uwa masallata mu sani cewa duk wanda yake aikata sako a fili ya je ya yi barnarsa a cikin duhu cikin duhun dare kuma ya fito yana bayyana wa al'umma to wannan saƙo na wannan yarinya da wannan yaro da aka watsa shi babu shakka ya yi lahani ga dangin wannan yarinya ya yi lahani ga dangin wannan yaro ya yi la'ani ga garuruwan da suke zaune ya yi la'ani matuƙa ga addininsu kuma ya yi la'ani ga al'ummar musulmai gaba ɗaya amma da ba bayyana ba fa da wannan sirrin in suka tuba Allah subhanahu wataala sai ka tuban su ya ku ɗan uwa masu bayyana sako masu Allah Allah su ga an aikata wani barna su bi social media su zo su ta bayani don neman folowa su ta tsora barna suna neman a biyo su su ta maganganu cewa ma cikakken bidiyon in kai kaza za ka same shi in kai lakin kai kaza da sunan neman kuɗi amma wasan cewa suna tara kansu laifi ne mafi muni ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kawo wata sunna mummuna to laifin wanda ya biyo shi har zuwa ranar alkiyama wannan mummunan sunnan yana da kaso a cikin wannan masu yada masu barna duk wanda ya kalli barnan da ka yada duk wanda ya kalli laifin da ka gaya wa duniya to kai ma kana da sakamako a cikin wannan wannan da suka aikata amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yana kiran mu saboda kauna da soyayya da yake mana yana kiran mu yana cewa mu zo mu tuba domin Allah subhanahu wata'ala ko sabo da take ya kai ɗan social media da kake buru-burin ka ga cewa wani ya aikata mummunan abu ka ɗora Allah Allah kake ka ga an yi laifi Allah Allah kake ka ga barna ka yaɗa to ko kanka karatun ta nutsu tun ba ka za ka shiga cikin fushin Allah laifin ka ma zai iya kunna wa'anda ya zamanto cewa suka aikata wannan zulba ya ku bayan Allah masallata Allah subhanahu yana kan mu cikin kanmu yana kan mu motso gare shi mu nemi gafara mu sulhunta tsakanin tsaka da tsakaninsa shi kuma Allah muna alƙawari zai sulhunta tsakanin da mutane mu rike dokokin Allah mu kiyaye dokokin Allah a cikin alƙur'ani Allah ya saukar da wata aya akan masu yaɗa ɓarna. musamman lokacin da aka sai da aisha watan ƙazafi. Allah subhanahu wataala sai ne saukar da aya kusan goma sha daya a cikin suratul nur suna gargadin al'umma da wa'anda suka yada wannan barna suna ta yada cewa aisha ga abin da ta yi ina ma ka zamo kamar sahabin manzon Allah nan a duk lokacin da ka ji barna ka zamo kamar Abu Ayyub Abu Ayyub lokacin da wannan aya ta sauka sai matarsa ta zo ta samu ta same shi kana da labarin abin da sayyidatu Aisha ta yi yace wallahi ƙarya ne ƙarya ake mata sai bi matarsa shin za ki iya aikata abin da ake zargin sayyida Aisha da shi tace wallahi bazan ya ce to Aisha ta fi ki daraja ita ma ke ma baki mu na kuma ita to haka ake son idan ka ji labari ba ka rinka gaggawan ka yada labari watan na sharri da laifi da al'umma suka aikata ba a daidai wannan gaba za mu yi kira ga iyaye iyaye ku wannan kadiyar da ta faru na wannan yaro da wannan yarinya uba mai tunani uwa mai hankali ya kamata ki buɗe zuciyarki ki fara binciken yarki wani irin waya ne a hannunta wani irin hotuna ne a cikin wayoyinta Su suwaye kawayenta ina take zuwa karfe nawa ta fita kuma karfe nawa za ta jawo ina da ina take zuwa wannan kadiyar da ta faru fa ta zame mana inna fi zalika la aya liman kana lahu qalbun aw al ya kamata ya zame mana aya ne kada ko labari ya wuce social media an yi kaza an yi kaza ya wuce a matsayinka na uba da kake da ya budurwa ko ba zaura a gidanka aiki ne a gaban mu tukuru mu ga yadda za mu yi kokarin mu ga cewa wa'annan musifu mun sha maganin yana daga cikin mataki da ya kamata iyaye su ɗauka mu jawo da hankalin makan maganan aure da sadaki da bil'o'i da ake yi a yayin aure mu sauwaka aure mu wa masu nema wasu abubuwa da mu zama wajibi ba aure mu rage su saboda yaran nan a matsa suke aure suke bukata idan kuma musu aure ba sai ka ce ta gama jami'a saka sai ta gama kaza kuma ga wanda yake son ta to za ta je ta nemo ma jami'ar da ba za ta iya biyan kuɗin wannan registration kan ba Allah kiyaye kira ga matan aure barna fa tana yaduwa a cikin matayenmu matan aure barna mafi muni akan samu irin wannan hotuna a cikin wayoyin matayen aure yana nan burjik bila adadi kar ka ɗauka wannan labari ina ba ka labarin kuri ne ran laraba wannan laraba a cikin garin gombe a wata unguwa a gabana wata mata ta kira wanda muke tare da shi ya ce malam kaga wannan matar ta fiki ne da kira ya ce me a tsakanin ya ce wallah da ya taɓa neman ta amma ta yi aure muna tsaye sai ta turo da hotonta ya ce wani ta turo da hoton ce buɗe mu gani wallahi hoton na haihuwar uwarta wallahi billahi azim haihuwar uwarta da aurenta ta ce ba ka ga hoton ba ne ya ce na gani ya ce to ka turo mun da dubu goma a gaban haka wannan ran laraban nan a wata unguwa tsananniya cikin garin nan ka turo da dubu goma sai ce kina ina suke a ina za mu ta ce ko yanzu ma ka kira ni mu je ko ina na ce goge wutan nan matan aure ku ji tsoron Allah mazajen aure ku ji tsoron Allah ku kuke ziga su kana da matarka ka bar matar ka rinka bibiyar matar wani ko a ofis ko a kasuwa ko a ma'aikata ka ji tsoron Allah ku daina bibiyan matan mutane kuna da yayaye ku daina bibiyan matan mutane a ofis ku daina bibiyansu a kasuwa ku kama mutuncinku matayen aure ku kama mutuncinku abin da ya faru kenan a cikin wannan gari ina gaya wani sai ce malam wannan labari ne an daidai ana wannan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka matan aure ku kawo mutuncin ku mazajen aure da kuke ziga matayen aure ku kawo mutuncin ku Allah subhanahu wataala ya tsare mana mutuncin mu gaba daya kira ga masu gyaran waya akwai mutanen da idan waya su ta ɓata za su kai wajen masu gyara amana ne karkaci amanan wanda ya kawo wayarsa wajenka ka shiga inda bai aike ka ba saboda ana samun wa'annan hotunan ne wasu sun ajiye daga kai gyaran wayansu mai gyaran garin ƙazubarsa sai je ɗauko wani abu sai ya rike wani ya zai mata samun kuɗi ina da hotunan ki iri kaza da kaza in ba za ki ba da kaza ba zan sake duniya ta gani ina amana take in kawo maka amana bisa yaddan gyara ka ci amana ka shiga cikin wayata ta mun bincike a shari'ar musulunci na ajiye wayata haramun ne ka ɗauka maka ka taɓa wani abu haramun sai da izini na ballantana an kawo maka gyaran waya ka shiga private files ina ka buɗe ka ɗebo da abubuwan da ke ciki domin ka cutar da ni so da haka masu gyara ku riƙe wannan amana mun zalla sallallahu alaihi wasallam sai la imana liman la amana sallallahu walla duk wanda al'umma ba su amince da shi ba manzo Allah ce bai da imani kira ga gwamnati shin idan wannan bannan ta faru shi kai sai a bar shi ya wuce ya kama hoton yarinyar nan ana ta sakewa social media babu hukumomi da za a kama wannan yaron dan a daɗe wannan farnan? ba kuna da wata doka da ake ce da ita defamation of character cewa idan ka taɓa mutuncin wane za a yi wani ba yanzu cin mutunci ya kai ga ka je ka ɗauki fragar auto na ka yaɗa a duniya ko muna da hukumomi ba za a iya tracking a kama wannan yaron aladabtar da shi ba haka za mu zuba ido wannan bannan ke ta wucewa sai dai mu ta labari muna da masu ilimi muna da malamai muna da kowane jami'i da kowa irin gudunmuwan da zai bayar to hukumomi idan kuna da halin yin wannan kuka bari walla antum mas'uluna amama Allah yawmal qiyama so da haka mu kiyaye kowa ya bada gudunmuwa wajen gina al'umma kar ka bada gudunmuwa wajen rusa al'umman nan yanzu ma yaya muka kare da wannan al'umma ballantana kowa ta ne hannunsa barna ke ta barna ke ta matan aure su fita barna gidaje daban-daban daban labarai iri-iri kai ma kana da wanda ban sani ba kai ma kana da wani labarin da ban san labarin ba haka za mu yi wannan labarai-labaran nan ba za mu saba wannan al'umman mafita ba to duk wanda ya ba da gudunmawa wajen ya barna ko yin sa aka yada barna to wallahi tuna ran da zai tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ya ansa watan wannan kira ya nuna wannan barna ya ba da gudunmawa kansa da Allah muke roƙo wannan al'umma Allah shirya mata jita Allah ya zaune da ƙasar nan lafiya ya'ya mu Allah musu albarka wannan yarinya da wannan yaro da wannan abu ya faru su Allah ka gafarta musu sun yi kuskure dole mu nema musu gafara Allah gafarta musu Allah gafarta musu ya Allah wannan yarinya ba ta mijin aure ke aure ya Allah ya tsare mana sauran ƴaƴayenmu masu barna da suke cikinmu ya Allah ka tona su duk wanda burinsa shine ya nemi matar wani ko ya nemi ‘yar wani da barna Allah muna roƙonka don darajar alƙur'ani don darajar wannan rana ta juma Allah ka tona asirinsa domin idan wannan barnan ta fara tafiya yanzu damuna muke fuskanta yanzu muna watan shida har yanzu fa damuna ba ta tsaya ba har yanzu ruwa bai tsaya ba duk da masu lissafi suna cewa damunan wannan shekarar ta sake juyawa fa amma mu muna kallon ta fa akwai sabannin da muka wa Allah subhanahu wataala wanda wasu wuraren ba shuka fa ya fara kaiwa inda yake amma har yanzu wasu fa ba su shuka ba wasu ma bai share da su ba to Allah muna ka masu jawo wani barnan da ba za a yi ruwa ba masu jawo barnan da komai zai yi tsada masu jawo barnan da al'ummar nan ba ta ci gaba Allah ka tona asirin su Allah ka zaunar da kasar nan lafiya ku ba mu shugabanni na gari kuma ila salatikum wa safu sufufakum yarhamukumur rahman